Lionel Messi an tsare shi ne a kokarin da yake na shiga kasar China bayan da aka zarge shi da zuwa da passport ɗin da bai kamata ba. Bayan da aka zarge shi da zuwa da passport ɗin ƙasar Sifaniya maimakon na ƙasar Argentina. Tsohon ɗan wasan na Barcelona ya isa ƙasar China a wani jirgin sa na ƙashin kansa wato private jet a kokarin da yake na tadda raguwar 'yan wasan ƙasar Argentina sakamakon wasan da za su fafata da ƙasar Australia. Maria. Messi yana tare da abokin wasansa Angel Di Maria wani faifin bidiyo da yake yada kafar sadarwa ta zamani ya nuna yadda jami'an 'yan sanda suka kewaye Lionel Messi lokacin da suke tattaunawa akan wannan fasfo ɗin sai dai wasu rahotanni a gefe guda sun bayyana cewa abin da ya kamata messi ya fara shiga ƙasar taiwan kafin daga bisani ya wuce zuwa ƙasar china wanda shine zai kasance a bisa ka'ida an dai jiyo messi yana cewa is taiwan not china wai yana faɗan cewa taiwan ne ba china ba sai dai da aka dakatar da tsohon dan wasan na barcelona har tsawon sa'o'i biyu kafin daga Sani a daidaita al'amuran ya kuma huce. Shi kuwa Dani Alves wata kotu a ƙasar Spain ta ki ba da belin tsohon ɗan wasan ƙasar Brazil da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona. Alves bayan da ake tuhumarsa a kan cin zarafin wata mace. An dai tsare Alves a karan farko tun a watan Janairu na wannan shekara ta 2023. wannan zargin da ake masa da dai shine ya yi musabbabin dakatar da kwantiraginsa da wata kungiya a kasar mexico mai suna pumas anam lauyoyin albert sun buƙaci a bada belinsa amma alƙalin ya kememe ya hana yana mai cewa sai an kammala binciken wasu faifan bidiyo da ake yi ɗan ƙasar brazil ɗin albert ya lashe kofuna 42 a rayuwarsu ta wasan kwallon kafa ciki har da gasar zakarin kungiyar kwallon nahiyar turai guda uku ya lashe a kungiyar kwallon kafa ta barcelona ya buga gasar cin kofin sa na karshe na duniya a kasar qatar